Allah ku dubu wannan manzon Allah ne ya fahimci cewa mutanen nan za su yi ridda amma dukiya ne aka kawo annabi ya ce a ba su kakaf don ka su yi ridda wannan ya zama sanadi saboda makarimul akhlaq ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa wannan bayahudi ya musulunta to ya za a yi mu yanzu halayyar mu yake koran mutane daga musulunci mummunan ɗabi'an rashin uzuri ga 'yan uwanmu zanta mai 'yan uwanmu yanzu matsalolin da kake gani fa musuluncin nan in ba dan Allah ake yi ba mutane da yawa za su fita saboda halin mu bai da kyau ba mu da kyawun ɗabi'a ba Allah ne a ranmu ba to me yasa ya zama haka yanzu za ka ga matsala ce za ta faru saboda kawai tafarruki irin namu wallahi ka je facebook ka gani ni wa shahida shahidun ne saboda ni ka ganna na. yana da wahala ka samu wani malami a shafin fezo wanda kiristoci malami yana wa'azi da hausa kirista ya zo yana ma koma wai yana challenge ka ka aya ko hadisi za ka samu ɗan bid'a ne za ka yi bagana ɗan bid'a zai soke ka kiristan kuma ya soke ka su hada da ɗan bid'an suna zagin musulmi ba inda ake samu wannan in ba wannan addinin namu ba su kuma ƙarya ne ka je ka musu wannan ha'incin ko shirman ƙarya ne ka je ka musu don su komin lalacewar nasu nasu ne wallahi nasu ne domin yau su suna jin daɗi ko a ta abin da ya shafi shugabanninmu duk malamin da suka san cewa zai soki wani shugaba musulmi to za a ga suna appreciate nasu a yayin da in nasu ne akan mulkin baka isa ka soke shi ba su kyale ka ba komin azabar da ake sha in da wauta irin na wani malami da yake da'awa shi wai yana so ya ceto mutane daga halin da ake ciki a Najeriya wai haka na maganan cewa wai kiristoci suna bin karatunka wai suna appreciating kana jin daɗi kirista ya ji daɗin abin da kake ai ka ɓace ka ɓace wai har yana cewa wai me yasa ana tambayan shi wai me yasa kiristoci ke yawan yabansa ke yawan appreciating nashi ke yawan kaza wai sai ce daga Allah ne sai kawo wani hadisi wai Allah yakan je ho soyayya cikin bayi sai ka ji bayi suna kanka suna son ka kafiran da Allah ya ce walantar da ankal yahudu mu su zo su ce suna son mu mana sun san mu ba kan wallasa bane dan ba za mu goya musu baya akan kafircin shi da sulmin su ba kaga wannan abin da kake ganin shi yana da matsala to musulunci baki daya <clears throat> yana da kyau kamar yadda kuka san duti ne addini duti ne ma'ana kowanne ya riƙe abin da zai iya wasu sun jahilci da'awa na addini me yasa na ce wasu sun jahilci da'awa na addini shine wani sai ya zo ya ce maka yanzu misali muna da matsaloli a cikin musulunci akwai 'yan bida'a masu bida'a da wanda suke shirka da sunan sunna da wanda suke zagin sahabbai sana'a waje kuma ga masu zagin manzo Allah ga masu sukan musulunci to wanne za a yi wanne za a bari in anaka ne wanne za a yi wanne za a bari in aka tashi yaƙa wanne za a yi wanne za a bari za a yaƙi kiristoci ne a bar 'yan bid'a su ci gaba da dilmiyar da mutane 'yan shi a ci gaba da dilmiyar da mutane ko kuwa za a yaƙe su duka za a yaƙe su duka wani sai ya zo ya ce wai ka bar ɗan bid'a ya yi bid'arsa ka bar ɗan shi'a ya ci gaba da zagin sahabbai wai ka je ka musuluntar da kiristoci da gawa a cikin daji su dawo musulunci yanzu in ka musuluntar da kirista ya zo ya tadda wannan kwama calar me yayi an fito daga wuta an fadawa wuta ka je ka sa kirista ya musulunta ya zo kuma ya tadda wani yana cewa komai Allah ne a cikin kuma musuluncin me aka yi kuma eh ba abin da aka yi shine an ki gudu an daka tsalle ne ake cewa ko menene an ki cin dila an ciwa an ci ƙyanki cin biri an ci dala ne ake cewa ko menene dole a yaƙe su wai sai ka ji wani malami ya zo ce wai ku meye matsalan ku da yan bid'a meye matsalan ku da yan bid'a ga kiristoci ta daji to kai ka ji dajin kai ma baka je ba sai ka ji mace ya ce wai matsala kaza ba matsalar da da za a tsaya ana tattauna ta bari wai matsalar da ake ta zubar da jini a Najeriya da sauransu shine matsalar mu ba matsalar yan bid'a da masu cewa komai Allah da masu zagin sahabbai wannan wai ba shine matsalar mu ba kai baka san cewa wannan zai iya zama sanadin zubar da jinin ba saboda in Allah ya fusata kan bayansa ba matakin da baya dauka in kuka yaƙi wannan bangaren sai Allah ya sassauta wancan bangaren amma kun zo kuna ta kokarin wai kiristoci shigo musulunci ga wasu suna lalata addinin suna jagula addinin shi kirista in ya shigo ina masaukinsa Bi da masauki don wallahi aƙidar wasu a musulunci har gwara bar wani Kirista ma a kiristancinsa ya fi yanzu kai mutumin da zai zo yana cewa komai Allah ne shi kira kirista ko cewa annabi Isa ne dan Allah to ya bar wancan dan Allah ya zo an ce komai Allah ne wanda ya fi girma ina so ku gane matsalar da ke yadda wasu suke daibatin dan hankalin mutane suke lalata tunanin mutane sai a ce wai ka daina tona mai 'yan bida'a asiri ka daina magana akan 'yan bida'a da 'yan shi'a masu zagin sahabbai wai kai magana akan kiristoci to ai kafircin wasu ya fi na wasu ai wanda suke da'awan musuluncin yanzu du, yanzu ba Allah ya ce yahudu suna cewa wato suka ce salisu salasa Allah uku ne ɗayan uku ne kiristoci ba akwai masu faɗin haka ba to wanda ya ce shi kuma komai Allah ne kaga shi ba ma uku ya tsaya ba komai ne zai iya kallon ka ya ce kai ma Allah ne Wani ya fi girma kaga wannan ya fi girma ya za a yi wannan bannar da wannan ƙazantar tana cikin addini ka ce ba za a tsarkake ba kowa ya raba duci wanda zai tsaya yaƙi 'yan bid'a ya tsaya yaƙe su wanda zai fita ya farauto mana kiristoci idan sun zo muna da inda za mu aje su haka ake idan kuka koma waje ɗaya za a lalata wurare da yawa haka addini yake ko a cikin sahabbai su ma duti suka raba akwai wa'inda wajen jihadi nan suka fi ƙwarewa irin su Khalid bin Walid irinsu Umar bin Khattab da sauransu irinsu Hamza irinsu Ja'far jihadi ne ba za ka ga yawancin hadisansa ana rawaitowa ba ba su da hadisai da yawa a bangaren ilimi da ya da ilimi za ka samu ba su da rabo mai tsoka a wani mana ba su da kaso mai tsoka a wannan bangaren har Khalid bin Walid sun je jihadi sun dawo ya daga alkur'ani mai girma yana kallanta yana cewa jihadi ya shagaltar da mu daga karanta ka jihadi ya shagaltar da mu daga karanta ka idan ka zo kuma bangaren yada ilimin wasu sirrika ka so mai tsoka irin su Abu Huraira amur bin As Nana Aisha da sauransu irin su Sayyidi Ali da sauransu suna da ilimi idan su bin Abbas shi bin Abbas ma ya kware wajen muƙabala wajen ƙoƙarin dawo da waɗanda suka ɓace kaga musulmai ne amma yana dawo da su kan tafarki irin kawarij wani sai zo ce wai ba daidai ba ne ku bar yan bid'a su yi bid'an su yan shi'a su ci gaba da zagin sahabban su mai cewa komai Allah ma ya ci gaba ko wayancan zaka yaka in ka yaka yana wajen zaman su yanzu duk wa'annan abin da ake yi wannan kwama calar da sunan san manzo Allah a fito titi ana tintimbele kirista ka zo ka ce ga addini shi ma ya shiga zai ce to me bambancin shi da nawa mutum ya fito yana rawa ya sha kwaya yana ta yawo a titi yana hayaniya da sunan san manzo Allah sannan ka zo ka ce shi ma ga addini ne addinin musulunci ne shi ma ya zo shiga Don me ba za ka bar shi addinin nashi ba shi ba shi ma rawa yake yi da sunan kuma addinin dole a gyara wannan matsalar Abinda na nake gaya muku kenan wasu sai su zo su ce kun da mutane kun kaza kun yi kaza kun yi kaza ba zai yiwu a kyala addini mutane su lalata shi ba ba zai yiwu ba annabi haka yace taraktukum ala mahajjatil bayda yace lailu haka nahariha in kuka yi shirkunci amana manzon Allah saboda idan barna ta bayyana cikin al'umman musulmi idan malamai suka ja baki suka yi shiru wannan bannan zai zama sunna zai zama sunna haka dole mu tashi mu yaƙi shi yasa yanzu mu yaƙi dukkan bida'a mu yaƙi dukkan shirka sannan ni in ka je ni yana daga cikin da'awata kowa ya sani ban tsaya waje guda ba zan yaƙi 'yan bida'a in yaƙi 'yan shi'a sannan in yaƙi kiristoci shi yasa za ga sun haɗe min kai a shafi na in ka ga mutum ya yi zagi ya ɗuro a shar ko dai kirista ne ko ɗan bid'a ko ɗan shi'a kiristocin masu sun fi yi so jama'a yana da kyau mu waye addini bai zo da takura ko kuma a zo a takure wa dai ba yanzu ya ga wani ya ce to ku shiga ƙauye ku je ku mai kiristoci wa'azi kai gudun nawa ka gudun nawa ka ba mu shiga ƙauye. gudun ma nawa ka ba mu shiga kwanan nan muna da tsari da muka fitar kuma tsarin muna nan muna kokarin tabbatar da shi duk bayan wata ɗaya muke so ko bayan wata biyu za mu fara shiga ƙauyuka muna kokarin farauto 'yan uwa ko dai musulman da suke musulunci da jahilci su gane addini ko wanda baya musuluncin ma ya shigo yana daga cikin ƙa'idan mu akwai alhaji ciyaman masallacin jikwai shi ne ya zo same da kanshi ya ce don me ba za mu gabatar da wannan ba na ce dama yana daga cikin mu. muna so mu fitar da tsari ta peaceful jihad ma'ana jihadi ta zaman lafiya jihadi ta fuskan yada ilimi jihadi ta fuskan a farauto kiristoci bil hikimati wal mau'izatil hasana su shigo addinin musulunci sannan idan sun shigo ya zan muna da tsarin da annabi yake da shi shine idan mutane sun shigo addini ku koyar da su addini amma sai mu zo mu farauto mutane mutane ɗari su musulunta amma ba wanda zai iya karantar da su ko da fatiha ina amfanin musuluntar da su din lokacin da mutanen garin madina suka musulunta mai annabi yayi sai ce ina mus'ab abin umair je ka garin madina ka karantar da su Shi ne ya zama wakilin manzon Allah kafin annabi ya hijira garin madina lokacin da umair bin wahab lokacin da aka yi yakin badar aka basu kashi umair bin wahab sai da aka kama ɗansa red handed aka kama shi aka yi madina da shi ya zama fursuna ma'ana an kama shi ya zama bawa a yakin badar aka yi wannan umair bin wahab ya ji haushi ran shi ya ɓace ya dawo gida yana ta surutu ya faɗi wata kalma yake cewa ba don bashi da ake bi na ba to ya shigo dama na gaya muku matsalar tana da girma amma za mu ci gaba da tattauna ta insha Allah ta'ala da haka anan za mu tsaya tun da liman ya zo ku tara a gaba ku tara a gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik